to wannan riya hanya mu talauci ya kawo mu kun ga liƙi aka bai maganin komi ba wata tsada korafin wasu yan maraɗi kenan akan wannan rihe boda a babbar kasuwar maraɗi na ci karo da hakilu wani mai sai da kayan danye irin su tumatir dankalin tura da albasa kayan da yanzu ake shigo da su daga najeriya ta ɓarauniyar hanya farashinsu ya yi tashin gwabran zabo. Lalle ta kanin a rahe boda muna sai da kilon shi wa dala hamsin. Amma yanzu muna sai da kilon shi san kisan. Tumatir shi kuma kanin a rufe boda kwando muna sai da shi jaka hudu jaka biyar dohere boda ya sa ana sai da kwandon tumatu jaka goma jaka takwas har sama ganan. wani sashen da wannan rufe bodar ya dagula wa lissahi shine na masu canjin naira zuwa sefa a ciki da kewayen tashar maradi matasa da yawa ne da ke wannan sana'a suka cinci su ba haraka a ta bakin rabu dan larabawa kasuwar mu ta ta'allaka ne da najeriya zuwa nijar mu 'yan canjin naira saboda muna samun masu shigo mu da naira sannan kuma daga nan 'yan kasuwar mu na maradi suna sayan naira zuwa nijeriya to sanadiyar rihebo da nan mun dan samu karancin zirga-zirga na ciniki naira zuwa sefa a da in ana shiga cikin kashi goma yanzu bai wuce kashi biyu ne ke shiga ya kasance zaune ne muke da harkoki sun tsaya ba su yayin da muke so alhaji sani shine shugaban kungiyar yan kasuwa yar kasuwa ta maradi na shigo da kaya kala-kala daga najeriya ya danganta karin farashin da suke yi da kudaden da suke kashewa kan hanya. da can muna shiga babu wani abu salin alin in kana da sai dai yawo sai ka shiga ka hito bayan da ke ce ba yana buƙatar wani abu gare ka yanzu dai in ka shiga sai ka ba da naira dubu daya kuma akwai yadda tahiya wadda za ka tahiya ƙasa wanda sai kun je can gaba sannan mota ta dauki ku ta wuce ka shiga naira ɗari biyar hita naira ɗari biyar kuma akwai wani magirishin can gaba wanda su ma sai an musu cikaru cikaru naira ɗari biyar biyar an hada an basu kwanaki sama da saba'in yanzu da rihe hanya manyan 'yan kasuwa da ke shigar da kaya a najeriya sun daina sai dai suna kokawa da kashin kasuwar da kayan da ake hitowa da su daga najeriya ke musu alhaji abdulsalam usman ɗaya daga 'yan kasuwar eh, mun dakata dai muna kallon abin da Allah zai yi amma dai duka 'yan kasuwa namu nan na Nijar yanzu gaskiya sun dakata tura kaya bakin iyakan Najeriya mutane da yawa zaune suke idan ka ɗauka 'yan kasuwa na Nijar wanda suka yi oda kaya zuwa Najeriya wasu kayan suna bododi wasu kayan suna tamfor an kasa samun yadda za a sako su tunda ba kuɗi kuɗi suna nan sun rike boda babu hanya wasu kaya suna nan suna ta asara gare su wasu sun yi spr kuma matsalar inda take babba najeriya ta hana kaya su shige ta kuma tana sako mana mu kaya kuma yanzu 'yan mu suna fuskantar babban matsala in suka je suka yi oda kaya kuma daga waje kaya nan cikin gida kuma na Najeriya ya sana su kasuwa kiran mu ga gwamnati ta tashi ta sanda matsalar da mu yan kasuwa muna cikin babban matsala kasancewa maraɗi na kusa da tarayyar Najeriya tsawon shekaru harkokin kasuwanci sun bunƙasa ainin abin da yasa ake ce garin cibiyar kasuwancin Nijar amma rihe wannan boda ya ja babban cikas ga al'ummar maraɗi baki ɗaya kama daga 'yan kasuwa da babu haraka a yanzu sannan da jama'a da ke cin tsadar tashin farashin kaya yayin da bangaren magabata babu mai son magana akan wannan ruhe budar salisu isa maradi rfi hausa